Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali tare da sabu imam aliyu da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace rana Asabar za mu gabatar da tsintsiya maɗaurinki ɗaya da zai dubi abubuwan da suke haddasa rigingimu da kuma yadda za a magance su da kuma shirin jawabai daga dattijai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabo Imam Aliyu. wata jarida nan amurka da new york times ta samu kwafin kalaman sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana bayyana damuwa kan manufofin ƙasar nan dangane da rikici da ake a syria jaridar new york times ta ce cikin watan jiya ne aka ɗauki sautin sakataren harkokin wajen na amurka a birnin new york a wata ganawa ta sirri da yi da wasu farar hula 'yan ƙasar syria a jawabin an ji mr kerry yana bayyana damuwar cewa kokarin da yake ta fuskar diflomasiyya baya samun goyon bayan gwamnatin amurka ta wajen barazanar daukar matakin soji kan kasar siriya ina tsammanin akwai mutane uku zuwa hudu a wannan gwamnati waɗanda ba sa goyon bayan amfani da karfin soja ta haka ne nake kasa samun goyon baya a halin da ake ciki kuma dakarun gwamnatin siriya da 'yan tawaye suna ci gaba da gwabza kazamin fada a yau asabar a birnin aleppo da aka yi wa kawanya inda kimanin mutane dubu mai tan da hamsin ciki har da yara ƙanana suka makale. da alamun dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya kaddamar da wani shiri domin ya nuna rashin cancantar abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta zama shugabar amurka ta wajen amfani da zargin zinace-zinacen da ake wa mijinta bill clinton a zama wani muhimmin batu a yakin neman zaɓen shugabancin ƙasar. a hira dai da jaridar new york times jiya juma'a trump ya ce ya hakikance cewa daukar wannan mataki zai taimaka masa ya shawo kan mata waɗanda ba su goyi bayansa waɗanda hali yanzu ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ta nuna ba sa tare da shi hillary clinton tana goyon bayan halayyar mijinta saboda baya saboda daga baya tana sukar matan da bill clinton ya ci zarafinsu ina jin wannan matsala ce ba a gunsu kuma zan ci gaba da kawo wannan batu nan gaba trump ya ga jaridar new york times amma da jaridar ta ambato batun nasa zargin zinaci zinacin sai ce ba zai yi magana kan wannan batu baya magana kan wannan batu saboda hakan bai faru ba Trump ya fuskanci zargi kan rabuwa da matarsa ta farko inda aka yi zargin yana hulɗa da matarsa ta biyu tun gabanin ya rabu da uwar gidansa a lokacin. wani harin bam cikin wata mota da aka auna kan jami'an tsaro a mogadishu babban birnin kasar somalia ya halaka akalla mutane biyu ya jikkata wasu shida kamar yadda bayanai da aka samu daga jami'an tsaron kasar suka nuna yawa sabara kai harin a harabar wani gidan cin abinci da ake kira blue sky farar hula da jami'an tsaron kasar waɗanda suke aiki a wani gidan fursuna da babu nisa kusa da wurin cin abincin duka da su da farar hula suke yawan zuwa wurin waɗanda wannan gidan fursuna na ƙarƙashin kulawar hukumomin wato leƙen asirin ƙasar jim kaɗan bayan harin ne ƙungiyar al mai alaƙa da al ta fidda sanarwa a wata kafar rasa da zumunta ta zamani ta ɗauki alhakin kai harin tana mai cewa ta auna harin ne kan jami'an tsaron da ke aiki a gidan yarin wani jami'in tsaron kasar ya ga sashen somalia na murya amurka cewa an kai harin ne da wata farar motar kirar toyota corolla wacce aka dankara nakiyoyi kuma aka tada su a gaban gidan cin abincin to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya yi kashedin cewa ƙasarsa ta kai makura akan burinta na shiga na shekara da shekaru na zama wakili a ƙungiyar tarayyar turai da yake magana ga wakilan majalisar dokokin kasar a bikin bude zamanta a yau asabar mr erdogan ya ce lokaci ya yi ga hukumomin tarayyar turai da ke brussels su yanke shawara kan ko kasar za ta zama wakiliya sosai ya kara da cewa a shirye kasarsa take shugaban kasar na turkiya ya soki yan wato jan kafar da kungiyar tarayyar turan take yi na baiwa yan turkiya izinin balaguro a fadin kasashe da ke cikin kungiyar ba tare da sun samu visa ba matakin da ya kamata ya fara aiki cikin wannan wata wannan mataki na jinkirin ya nuna cewa tarayyar turai ba ta da sha'awar cika alkawari da ta yi wa turkiya in ji mr erdogan hakanan erdogan ya zargi majalisar dokokin amurka saboda hawa kujerar naƙi da ta yi kan hawa kujerar naƙin da shugaba obama yi kan dokar da za ta baiwa iyalan waɗanda masu wato waɗanda nasu iyalan suka halaka a harin ta'addancin da aka kawo kan amurka ranar 11 ga watan tara su kai ƙarar ƙasar saudiya bisa zargin cewa tana da hannu wajen taimakawa waɗannan mahara. wata mahaukaciyar guguwa da aka lakaba sunan matthew ta lafa wacce take da karfin maki biyar ta lafa zuwa maki hudu yayin da take wato kadawa ta kan yankin tekun atlantic ana jin guguwar za ta janyo ruwan sama mai tsanani kuma ta haddasa yamutsi a yankin caribbean cikin kwanaki masu zuwa masana yanayi na amurka sun ce matthew ita guguwa ce mafi karfi da ta ratsa ta kan tekun atlantic tun bayan guguwa da aka lakaba suna felix da da ta ratsa kasar wato a shekara ta 2007 Sabu Imam Aliyu ya karanto labaran duniya. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da tsintsiya. Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, Masu sauraron tsintsiya maɗaurin maɗaurinki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ya maɗaurin babu wani, Hausa raba da Ibo ba mu rabe ba. A 'yan makonnin da suka shige muna ta jin ta bakin shugabannin addinai da masana da kuma jami'ai akan abubuwan da suke haddasa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma. da kuma yadda za a magance su ko kuma yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. Yau za mu ji su kuma jama'a a ganin su menene ke haddasa rikice-rikice kuma yaya za a magance su. Wakilan sashen Hausa Nasiru El Hikaya da Mahmud Ibrahim Kwari su ne suka samo mana waɗannan ra'ayi. Za mu kuma fara ne da ra'ayin da Nasiru El Hikaya ya samo mana. akan abubuwan da jama'a suke ganin suna haddasa rashin zaman lafiya ko jituwa ko kuma rashin fahimtar juna tsakanin al'umma kamar haka. sunana Dr. Sani Yakubu Gombe malamin makaranta ne a hukumar ko kuma babbar kwalejin koyar da malamai ta ƙasa da ke cikin garin Gombe. Makasudi wanda ke kawo shi babu kamar rashin adalci. rashin adalci na farko a tsakanin ita al'ummar gaba daya musamman ta bangaren wa'anda suke jagoranta ma'ana shugabanni ko kuma wanda suka tsinci kansu a gaba ta mulki rashin adalci shine rashin ajiye abu inda ya kamata rashin amfani da cancanta wajen ba da kowane mukami ko kuma wakilci ko kuma sakawa a aiwatar da wani abu rashin amfani da kwarewa wajen dubi ga wanda zai wakilci al'umma ko kuma wanda zai tunani wa al'ummar ko kuma wanda zai dinga gudanar da al'ummar al'amuran al'umma a fahimta irin tawa wa'annan su ne makasudai da suke kawo rashin zaman lafiya tsakanin al'umma sa'annan kuma kamar yadda ka ce rashin jituwa din da sa'annan abin da ya shafi kabilanci ko kuma addinanci wannan ah, wani abu ne wanda zan ce su mafiya yawanci wanda suka samu mulki din ke kokari su yi ta assasa shi saboda idan al'umma ya zamana ta haɗu waje ɗaya sa'annan tana tunani iri ɗaya tana son ci gaba to kullum shi mai mulki yana ganin wannan abun kamar ah, kamar kalubale ne a wajensa so kowane lokaci yana iya tunaninsa ya ga cewa ya raba al'ummar yadda zai iya rungumanta gabaki ɗaya ta ɓangare zuwa ɓangare don ya ci gaba da gudanar da ayyukansa a ni sunana dai a musa yola na daga yola kuma yola na gaskiya ne daga can na taso dawo nan gombe a 1969 december ai mai sauki ne mu muka jawo ai kafin nan in an zo a ce har na mamaki ma har suka nemi mu suke zauna aka ce an zauna da kirista da musulmi sun zauna tare ko an je bikinsu ko sun zo bikin musulmai an gani wasu ne haɗin kai ai ba ta ba za a taɓa haɗin kai da ƙarya ba sai da gaskiya don hakan ba gaskiya ba ne yanzu tsakanin ku da Allah dukkan mu ɗan Najeriya ne yau sai ka taɓa ji an yi faɗa a cikin kasuwa akwai wanda babu shi a cikin kasuwa da yake su yake ciki gaskiya ƙarya muke wa kanmu ba kwa so ku faɗi gaskiya wallahi in za mu faɗi gaskiya kowa ya tsaya a matsayinsa. sa. na Sunana Muhammad Inuwa Abubakar amma an fi sani na da baban waciku jaka da fargon babban dalili shine rashin adalcin gwamnati duk lokacin da aka samu azzalumar gwamnati to dole ka ga ana ta fadace-fadace idan kuma aka samu gwamnati mai adalci ta zama tana wadata mutane da abin da suke bukata ko zagin wani ba wani ji wani yayi ba domin kowa harkarsa ta ya sa ta a gaba zai yi amma in kaga ana cece kuce to akwai harkar talauci da kunci da zalunci da zaluntar mutane da ake to don haka kowa ne ma yake ta yana zai ta da rikici shi ya ma mutu ma ya fi masa akan wannan zaman baka ɗora alakin kan bambancin addini da kabilanci babu da bambancin addini da kabilanci suna zuwa ne idan aka zalunci mutane domin idan ba a zalunce ku ba babu yadda za a yi maku fada kirista zai zo gun musulmi musulmi zai je gun kirista ana mu'amala to menene zai kawo fada tsakani amma matsawan aka ce muku to ga wani abu wadda gwamnati take cutar da ku to babu inda mutane za su kushe haushinsu sai su mai da fadan ya zama na addini ya zama na kabila ce ai kabila kaza ce take yin mulkin don haka ita ta yi kaza ko kuma addini kaza ne yake idan haka shi ya yi kaza to kaga nan sai fada ya tashi amma inda adalci to duka wannan abu ba zai taso ba zaman lafiya za a yi ba wanda zai taɓa wani sunana ahmed abubakar kandos mazaunin garin gombe ni dan kasuwa ne to ni abun da in ke gani yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin al'umma abu biyu ne zuwa uku na farko rashin haƙuri da ƙabilanci da kuma bambancin ko addini zance so in ka bangaren rashin haƙuri na rayuwa to in ba yan haƙuri ba abubuwan yiwuwa a zauna lafiya in aka yi hakuri kuma hausa sun kace mutum guda bai faɗa na biyu in ka dubi ɓangaren zabatankewa na rayuwa so in ka duba ka ga za ka ga in ka fuskanci bambancin addini idan an sa shi a ciki ba za a zauna lafiya ba so mutum ko da addinin kwazo ɗaya idan ya zamanto abubuwan da ke a rayuwa sun kaucewa hanya yana da kyau ka nuna rashin gaskiyansa ko kuma rashin fahimtansa akan abu ka nuna masa shi so in ka ce kai a kullum za ka dinga duba wanda kake tare da shi wanda sai addinin ku ya zo ɗaya to a kullum ba za ka dubi laifinsa ba ka faɗi to akwai matsala to na uku shine zamantakewa muke yi na kabilanci ba ƙaramin wahal da mu yake ba a yaushe ya zamanto kabilan da ba naka ba ka zauna da shi ka rungume shi in ya ga da kake din nan to zai sha'awan kabilanka a kodiyaushe in ka kai sai wanda kabilanka ne ke ya zo ɗaya da naka za ka rinka saurara ka rinka mutuntawa to akwai matsala. To yaya kuma za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kware ya samo mana waɗannan ra'ayi kamar haka. ɗanladi mai fata sharaɗa to abin da yake faruwa idan ka duba za ka ga cewar kowane addini akwai shugabannin wannan addinin saboda haka addinan nan idan ka duba ko ga musulunci ko ga kiristanci babu wani addini da yadda da ta'addanci ko fitina kuma shawarar ita ce a nan ya kamata shugabannin addinan nan ko musulunci ko kiristanci kowaɗanne su dinga zama da mabiyansu suna nuna musu cewar wannan addini fa suke bi to matsawar suna biyayya ga shi to wannan addini bai yadda da ta'addanci ba bai yadda da zalunci ba bai yadda da duk wani abu da za ka zalunci kowanda ba ɗan addinin naku ba ne babu wani addini da iya da wannan. Salamu alaikum sunana Muhammad Ilyasu Ahmad. A wannan fitintunu da kake magana a kansu, fitintunu ne dai wanda ƙashin bayan su son zuciya ne domin duk gaba ɗaya in kai magana akan addini za ka ga cewa ai addinin musulunci da yake nuni akan a tafi daidai a zauna lafiya to me ya jawo rigima to sai ka ga cewa son zuciya ne na wasu ƙungiyoyi wanda kowace ƙungiya da iya abin da take ganin cewa idan ta tasiri a wajen mutane ta canja musu tunani to shine za ta samu abin da take so me mafita kenan haka mafita shine mutane su yi ilimi su san kansu in suka san kansu to dole ba a isa a canja su daga hanyar da take ita ce daidai ba wannan shine mafita sunana aliyu yusuf kakaki zazzau gaskiya mafita ga al'ummar najeriya dangane da rigimu da rikice-rikice da ake samu a najeriya shine sai mun haɗa kanmu musulmin da ke kudu ya san yanayi wahalar da musulmin da ke kudu yake sha haka musulmin da ke arewa haka yake shan wahala sai mun zo mun ji yan uwanmu ne kowa girmama addinin kowa da kabilan kowa da yaran kowa da garin kowa bacin mutuncin juna za mu samu zaman lafiya kuma mu daina biye mu manyan yan siyasa abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a tuna fa idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba hankalin al'umma kuma ba zai kwanta ba zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki Thank you. Kafin mu gabatar da labarin wasanni a takaice, ga Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattijai. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga ilhikaya Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Godwin Obeseki na APC ya lashe zaben gwamnan Ido. Gwamnatin Najeriya ta ce bata da niyyar sayar da muhimman kadarori a lamarin da ya jawo rashin amincewa daga shugaban hukumar tara kudaden shiga da raba arzikin kasa Shatima Abbagana. Jama'a na Najeriya suna son tattalin arzikin su ta rika bunƙasa ta rika karuwa. To idan ana sayar da su yi shi za su bunƙasa su karu. Majalisar wakilan Najeriya ta dakatar da tsohon shugaban kwamitin ta na kasafin kuɗi Abdulmumin Jibrin kwana 180 don samun sa da laifin zubarwa majalisar mutunci. Jibrin ya ce ko oho. Da abin da suka yi ne a wajen aikin banza ne bai da wani amfani Eh, takardar nan da aka kai majalisa kamar takardar tsire ne Najeriya ta ba da hutun murna cikin shekaru 56 da samun yanci. Inuwa ya haya dan Najeriya ne da ke murna. Dama ko burin gwamnati shine cewa jama'a aiki a ga aiki ya tabbata kuma an yi shi ana amfani da shi. Tsohon babban suwetin 'yan sandan Najeriya Itim Inyan ya riga mu gidan gaskiya bayan jinya asibitin Radinton Lagos yana mai shekaru 85. siba da mai Maili kamarar Amurka daga Abuja. Haka fa To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Ubala Nuhu na majami'ar Ikwa da ke unguwar Yalwa Bauchi da kuma shugaban majalisar malaman Izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ga rabaran Ubala Nuhu. A ce kana da biliyoyi kana da triliyoyin kuɗi kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci su ba abinci mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya to ka sani yanayin da talaka yake ciki na wahala da ukuwa zai iya ya ƙara sa zaman tashin hankali a cikin ƙasa ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin ku dawo abubuwan da ba mu san da su a da a arewa ba sun addabe mu yau ba mu san da satan jama'a ana neman kudin fansa a arewa ba ba mu san da cewa wai wasu gungun mutane su je su zauna a daji wai su barayin shanu su saci shanu su saci masu shanu ba mu san da waɗannan ba a sace talaka a sace sarki a sace ɗan siyasa a sashen jami'in tsaro to waye tsira kuma a ƙasan ina kira ga masu arzikin ƙasar nan su tallafa wa matasanmu ta hanyoyi daban-daban akwai misali na mutane 'yan arewa waɗanda allah ya taɓa zuciyarsu suka ga suna bukatan su ga ci gaban arewa kuma sun sa hannu suna kuma kan sa hannu misali akwai ty dan juma da da da da aliko dangote waɗanda suka ga ya kamata hankalinsu ya dawo gida arewa su tallafi mutanen arewa sauran masu kudin arewa kuna ina sauran masu hannu da shuni kuna ina za ka iya taimakon talaka da kayan aikin noma ga matasa ga jama'an arewa da muke bukata mu yi noma a wannan zamani kayan noman ya gagara to idan ko masu kuɗi za su tashi su yi safarar kayan aikin gona maganin feshi ne taki ne a kawo shi a cikin farashin da talaka zai iya siya ai za a yi noma amma yanzu an ce a koma gona kayan aikin gonan ya gagara da me za ka yi noma maganin feshin da ke dubu ɗaya da ɗari ɗaya yanzu ya koma dubu ɗaya da ɗari hudu na dubu biyu da ɗari biyar ya koma dubu uku da ɗari biyar anya noman na talaka ne kuwa ina kira ga masu arzikin arewa idan har da gaske ana so a ƙara farfaɗo da aikin gona a arewa to dole masu kuɗi su kama shugabancin ƙasan nan hannu su taimaka da kuɗin da suke da shi kada a je ana tona ramuka ana ɓoye ɗimbin kuɗi ana tonowa ana nunawa cewa an tono kuɗi a gidan alhaji wani an tono kuɗi a gidan mista wani mu sani ba mu zo duniya da komi ba haka za mu koma inda muka fito babu komi don haka mu yi aikin nagarta mu yi aikin alheri da kudin nan Shi ne zai sa ƙasa ta zauna lafiya sannan yana so in yi kira kuma ga rikicin manoma da makiyaya wanda ya ci ya cinyewa abu ya ta'azzara kullum abin sai gaba gaba yake annabi yusha'u ya yi magana a cikin littafin yusha'u sura hudu aya biyu ayar Allah ta ce duk ƙasar da ake zub da jini akai akai to ƙasar na cikin masifa ina so in yi kira da manoma da makiyaya a kai hankali nesa Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargaɗi wanda muka ji na gode ne ne kuba kubala nuhu ibrahim daga ekwa bauchi na gode shi ma sheikh ibrahim duguri ya yi kiran da a haɗa kai don jaddada tsaron juna to a jama'a masu mu a mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da allah ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka musamman a yankin arewacin najeriya akwai abubuwa waɗanda aka samu na ci gaban tsaro babban hali musamman a yankin arewa musu gabas su cikin ikon allah wadda abun zai faranta wa duk wanda yake samun labari rai to fatan mu anan shine allah ya ba su hakurin jure waɗannan matsaloli da wahalhalu da suka shiga a baya sannan kuma hukumar da take kokarin gyara musu mahallansu da kuma tsugunar da su su ma Allah ya sa a yi abin ya zama an yi an dace kuma wanda aka yi domin sai sani tare da fatan allah ya ba su ikon jure wannan jarabawa da ta faru da su kuma hukumar da take kokarin tsugunar da su da gina musu muhallansu allah ya sa wanda aka yi domin sai sani bayan haka kamar yadda muka sani har yanzu a matsalar tsaro za mu ga wasu abubuwa kuma da suke ta faruwa kaga an je an yi garkuwa da mutane ana karɓan kuɗin fansa wanda abu ne wanda ake jin shi a nesa ba ma a ƙasar nan ba sai gashi an wayi gari yana faruwa abin kamar wutar daji duk da dai hukumomi suna kokarin su to wannan abu ne wanda yake lalacewar tarbiyya ce wace asalinta mugayen abokan zama su suka haifar mana da wannan yankinmu da ƙasarmu da al'adunmu masu kyau da daraja waɗanda aka san mu da kunya da karamci da kuma girmama na gaba da kuma girmama da kuma kyautatawa baki duk bakon da ya zo ko daga ina yake to in ya zo yankin arewa babu shakka kamar ya zo gida ne inda ya baro to kuma yanki ne wanda aka san shi da dausayi da kuma mutunci da darajawa sai aka waye gari abubuwan kyama suna faruwa kuma abin da zai baka takaici da bakin ciki shine ana amfani da wasu 'yan yankin waɗanda suke da asali a yankin domin samun wata bukata ta duniya musamman kuɗi da kuma wasu abubuwa na rayuwa wadda a ƙarshe sai ka ga ta kai ma a ƙauyuka ma ka ga wanda ya san gidan wancan wancan ya san gidan wancan amma sai a haɗa baki a kama ɗan wancan ko dangin wancan kuma a nemi kuɗin fansa amma asiri da yake Allah baya son zalunci Allah da ikonsa sai gashi yana bayyanawa ana ta gano masu irin waɗannan ɗabi'u ɗin hukumomi suna yin nasu mu ma 'yan ƙasa ƙoƙarin da za mu yi shine kada mu yi barci da idan mu biyu a kowane lokaci mu rinka sa ido ga duk wanda muka ga gittawarsa wanda mun san shi ko ba mu san shi ba sa'an nan kuma kada bakin mu yi shiru duk abin da muka gani mu ma mu ce wani abu sa'an nan idan muka duba laifi da kuma abubuwa marasa kyau ba su da iyayen gida ba su da addini ba su da kabila kowa yana iya aikatawa wanda duk shaidan ya ribata mu shine allah ya sa idan kunna ya ji jiki ya tsira kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan allah ya sa mu dace haka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Gwamnan jihar Imo a kudancin Najeriya Rochas Okorocha ya cika alkawarin da ya yi wa ayarin 'yan wasan motsa jiki na Najeriya da suka dawo daga gasar wasannin motsa jiki na masu nakasa a birnin Rio ta kasar Brazil. okorocha ya yi wa 'yan wasa alkawarin kyautar naira miliyan ɗaya kowannensu da filaye da kuma sababbin motoci shugaban ma'aikatan farar gwamnatin jihar uche nwosu shine ya wakilci gwamnan wajen cika wani alkawarin ga 'yan wasan a oweri babban birnin jihar ƙungiyoyin kare haƙƙin yara sun buƙaci babban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki na rio a ƙasar brazil da su taimaka domin biyan diyar yaran da 'yan sanda suka ci zarafinsu a lokacin wasan ƙungiyoyin dai sun ce an yi amfani da karfin jami'an tsaro da ya wuce kima a wasannin na rio na wannan shekara an yi amfani da jami'an 'yan sanda 85,000 a farfajiyar birnin rio kaɗai a lokacin wasannin adadin da ya ninka waɗanda aka yi amfani da su a wasannin na london a shekara ta 2012 kwamitin shirya wasannin na rio ya ce yana nan yana nazarin shawarwarin da aka bayar a cikin rahoton ƙungiyoyin mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho ya koka kan jadawalin ɗimbin wasannin da kungiyar za ta fafata a wannan watan na oktoba united ta doke zoria da ci ɗaya mai ban haushi a wasansu na gasar europa a ranar alhamis da ta gabata kuma za ta karbi bakuncin jagororin rukuni a na gasar wato fenerbahce a wasansu na gaba a ranar 20 ga watan na oktoba kafin wannan lokacin dai united din zata kara da liverpool ta kuma ziyarci stafford bridge domin fafatawa da chelsea duk a gasar premier kana daga bisani kuma ta fuskanci jagororin teburin gasar manchester city lamarin da mourinho ya ce babban matsin lamba ne ga kungiyar a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar czech petra kvitova ita ce ta lashe kofin bangaren mata na gasar tennis ta wuhan open a kasar sin Kvitova da ke matsayin mace ta goma sha hudu a duniyar tennis ta doke 'yar kasar Slovakia Dominika Cibulkova da turmi biyu a jere inda ta lashe kofin wanda shine irinsa na biyu da ta lashe kuma na farko a wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. wata jarida nan amurka da new york times ta samu kofin kalaman sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana bayyana damuwa kan manufofin amurka dangane da rikici da ake a syria jaridar new york times ta ce a cikin watan jiya ne aka ɗauki sautin sakataren harkokin wajen na amurka a birnin new york a wata ganawa ta sirri da ya da wasu farar hula 'yan ƙasar syria a jiya juma'a jaridar ta saka ɓangaren maganar mr kerry da rahoton ganawar a shafinta na intanet da alamun dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya kaddamar da wani shiri domin ya nuna rashin cancantar abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta zama shugabar amurka ta wajen amfani da zargin zinace-zinacen da ake wa mijinta bill clinton a zaman wani muhimmin batu da yake zai amfani da shi a yakin neman zaben shugabancin amurka a hira da da jaridar new york times jiya juma'a trump ya ce ya hakikance cewa daukar wannan mataki zai taimaka masa shawo kan mata waɗanda halin yanzu ba sa goyon bayansa. sa wani harin bam da aka kai cikin wata mota da aka auna kan jami'an tsaro a mogadishu babban birnin kasar somalia ya halaka akalla mutane biyu jika da wasu shida kamar yadda bayanai da jami'an tsaron kasar suka bayyana yau asabar ne aka kai harin harabar wani gidan cin abinci da ake kira blue sky farar hula da jami'an tsaron kasar waɗanda suke aiki a wani ginin fursuna da ke karkashin kula hukumomin laƙin asirin kasar wadda ba shi da nisa da wurin abincin su ma suna amfani da wurin dukansu. To a gaishe ka. masu sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki ni jin mai alli nake mana fatan alheri a huta lafiya